tare da haɗin gwiwan jami'an ɓoye hausa guy ya gano tsohon wurin da 'yan garin mina suka saba zuwa domin zuba wa soyayya ruwa ga kuma sakamakon binciken tarihi ya nuna cewa a nan wurin aka haifi so da ƙaunan dubban ma'aurata a ciki da wajen garin mina na jihar Niger Najeriya sai dai bayan tashe da bada gudunmuwar ɗeba kewa daren mutuwa ta fara cimma dandalin murtala da 'yan garin mina ke kira da murtala park a baya dai ko da zaman hira masoya ke zuwa yi a wannan wurin soyayyar su ba ta kodewa farali ne ma daga cikin farallan zamantakewan 'yan garin mina zuwa wannan wurin domin hiran soyayya a shekarun baya murtala park dai ta kasu kashi biyu sashen kallon kallo tsakanin bil adama da namun daji da kuma sashen wasanni zaman ɗeba kewa da kuma zaman hiran soyayya kowane sashi kuɗin shiga ɗari biyu ne wato da naira ɗari 400 kuna iya ziyarar 2 in 1 hatta ni mai gidan nufawa da gwarawa sai da aka cafke 'yan kuɗi na don ma na nuna musu halin girma na basu dubu ɗaya na ce ku riƙe canji nan ne gidan nan ne gidan zu ɗaya tilo a garin mina duk da yana da girman da hatta giwa a iya ijewa amma dabbobin da ke ciki waɗanda idan mu ya saba renawa ne domin kuwa mun saba ganin su kullum kullum a gefe guda gefe guda kuma dandali ne na shakatawa da wasanni na dai ga wannan sunukan tana aiki matasa kuma na ta aiki rashin aiki ga kuma kujerun zaman musayan kalaman daɗin soyayya amma kayan wasa musamman na yara sun daɗe da isa kushewa sai dai mu bi su da addu'an alajikan rai kuma kuna iya kiran wannan bangaren da gidan kayan tarihi domin kuwa waɗannan kayan abin da suke nunawa kenan cewa a baya dai an ci duniya da tsinke a wannan wurin sai dai yara 'yan yanzu yanzu sai dai su zo aikin ta'aziyya. Wani tamburin nan da kare da ba. 'ya'ya. nan da kare da ba. kwana lafiya umniye ina tanadin da kan yi wa ƴaƴa ba ni tamburin dan da kare da bare ma ba wanye da lafiya an ina ƴan da gwada gwai ƴaƴa ba ni tamburin dan da kare da bare ma ba mu doka tamburin dan da kare da bare ma ba wani abu da ba a raba 'yan garin mina da shi shine karuwan daɗin kwali da na roba kusan kowane gidan iyali gidan abinci da wuraren sana'o'i za ku ga ruwan lemu na taka rawan karbuwa a zukatan mutane sai dai wasu 'yan garin na mina ba su san cewa by store ita ce kamfani mafi girman samar da kayan ruwan daɗi a mina ba daga masu biki ko taro ko gidan abinci ko masu shagunan sari da 'yan ɗaiɗai a by stores za ku sami sauƙi aminci da ingancin kaya in dan sauƙin farashin kowane irin lemon kwali da na roba ne tafi kai tsaye zuwa by store da ke bahago plaza cikin garin mina BY Store biyan bukata. Ni ma dai ba a raba ni da ruwan daɗi yau da gobe. Ku nemi naku ruwan daɗin ganawa don haka sai an jima.